wai yanzu kai ka gani gaban ka mun zai sayi shinkafa da mun ka bilayi sai da mun ka bilayi <laughs> kai da kuɗin ka zaka je shinkafa eh. sai ka bilayi eh? in zaka je kuɗi sai ka bilayi shi wai kai kana farin ciki da canjin kuɗin ga wallahi bakin ciki ne kai ta domin na zama farin ciki canjin kuɗi yanzu haka ma kira dar ɗan ka ji zai zai sannan kuma da yawa yawa <laughs> gaskiya canjin kuɗin ga to wace shara zaka bayar ni wanda shawara tun inda mu yi akai in kuma mu yi akai mm. eh. shi buhari da abin da gara a na kamo shi mm. na ga wato na ga mama sai na goge shi wallahi ka goge shi mm, wallahi <laughs> ka goge hoton buhari wallahi saboda ɗaya yanzu ga saboda canjin kuɗin ga babu abinci cikin gari kai da ka wuni ka ci kaza su biyu ka ci abinci su biyu <laughs> <laughs>